Assalamu alaikum uwana mata, markanku da zuwa cikin shirin nan namu na mata sai da gyara wanda ni anti Mimi nake karanto ma mai sauraro, aiwa cikin shirin mata sai da gyara na zo muku da wani shiri wanda Aisha Tujebi ta gabatar mai suna gyara da kanki yadda ake haɗa gumba. ki jiƙa ɗanyar shinkafarki gwangwani hudu idan ta jiƙu kamar minti goma sai ki wanke ki baza ta ta bushe sannan ki daka ki tankaɗe ki soya garin ki ajiye a gefe guda sai ki daka ki faifai hudu madaran gari gwangwani biyu da bino gwangwani biyu garin kafu kutunya rabin gwangwani ki hada da dakakkiyar ki. shinkafar ki ki juya sannan ki tuka da dafaffiyar zuma kina zubawa a cikin zumar kina tukawa har ta tuku ta yi kauri kamar tuwo ko fura ki lailaya irin yadda kike so ki dinga ci ko kina damawa da madara ruwa pig milik kina sha gyara da kanki kina son zama yar lele ta gaban goshin mai gida wanda mai gida zai rika makale mata kamar kaska sai ki yi wannan haɗin kayan haɗi bagaruwa dabino cikui mai kyau aya ganyen idon zakara yadda za ki yi uwar gida amarya idan kika sami bakaruwarki mai kyau sai ki daka ta ta daku sosai ta laushi sannan ki ɗauko dabinon ki ki cire ƙwallon cikinsa shi ma ki daka shi bayan kin shanya ya bushe sai a ɗauki aya bayan an tsince sai ki surfa ki fitar da dusar sai a wanke ayar sai ki baza ta ta bushe idan ya bushe sai ki daka shi sai ki ɗauko cikwi ɗinki shi ma ki dake shi ya koma gari amma an fi so a daka shi a turmin ƙarfe ki samu ganyen idon zakara ba wai zakara mai gudu a cikin unguwa ba a'a shi wannan ana samun sa ne gurin masu siyar da maganin hausa ki daka shi yayi laushi bayan kin gama sai ki hada su guri daya ki rinka ɗiban cokalin babba daya ki zuba masa ruwa kaɗan sai ki saka pick milk safe da yamma kawai saki rinka sha ban da rana masha Allah anan zan dakata sai mu haɗu shiri na gaba Ta ku har kullum Aisha Jebi to masu sauraron mu kada ku manta manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abin da muka daura akan lokaci.